الجوار الكنس masu gudu a cikin falakinsu waɗanda suke ɓuya yayin fitowa a subahi suna gudu kamar barewa tana shiga gidanta